يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله تشيبير الدين المسلمين ندار الإسلام وأنا ونجشاقو من نمبر إشاشدا لو شابين كومبلس دارو دارو نبار نونتي كسور ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin gabatar muku wannan MP3 na tasirin Sheikh Abdul ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah bismillahir rahmanir rahim ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن لا يكفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهتصاتها وكل مهتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة ليغة رمضان هجرا النبي صلى الله عليه وسلم تنا لشكرا دفودة دري خدودة شرين دشدة دي دي خدودة وطن قومة shekara ta dubu da biyar muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya hukunta za mu gabatar da tafsirin ƙur'ani na wannan watan na Ramadan a wannan garin na Gwagwalaga muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin karatunmu akwai nasihar da nake son gabatar da ita a farkon tafsiri na kowane shekara ah, saboda muhimmancinta sau da yawa nakan gabatar da wannan nasiha kafin fara karatu ana cewa waiwaye a don tafiya wani hadisi wanda duka mun san shi hadisi mai tsawon gaske wannan hadisin yana tunatar da mu wani abin da yake zama wajibi a kanmu da duk sa'ilin da za mu gabatar da wani aiki aikin da ke zama wajibi a kanmu abu na farko da yake wajaba a kan duk mutumin da zai aikata wani abu shine ya gyara niyyarsa gyaran zuciya ya fi komai wahala domin komai kyan aiki matukar zuciya ba ta gyaru ba wannan aikin banza ne hadisin yana cikin sahihu mawaridin bama'an hadisi na 2119 da at-ta'liqur ragib a mujalla na farko shafi na 29 yana sahihu muslim hadisin yana sahihu sunan na imam tirmidhi hadisi na 2382 hadisin shufayul asbahi Allah ya ji kansa shi shufayul asbahi nan tabi'i ne wato in aka ce tabi'i ana nufin wanda ya yi zamani da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan malamai suna ɗaukansa wani gimshiki game da matsala ta gyaran zuciya don haka yake cikin sahihu muslim wato shufayul asbahi wanda tabi'i ne wata rana ya shigo garin madina wannan abin ya auku a bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taho madina yace fa idza huwa bi rajulin qad a nas yana zuwa madina sai ya tarar da wani mutum mutane sun haɗu a kansa ga wani mutum jama'a sun mamaye shi faƙala sai shi shufayul asbahi ya yi tambaya ya ce man shi wannan wani mutum ne wanda jama'a suka mamaye shi dinnan yana tambayan kowaye wannan kuma me yasa mutane suke tare da shi faƙalo sai aka ba shi amsa wannan mutumin yana cikin sahabban annabi muhammad shi yasa kaga jama'a sun mamaye shi sunansa abu huraira allah shi kara masa yarda abin da ya sa mutane suka mamaye abu huraira saboda yana cikin sahabban annabi muhammad kuma sahabban manzon Allah su ne waɗanda suka ci gaba da yaɗa musulunci a bayan rasuwar annabi su suka kai musuluncin nan sassan duniya daban-daban sun yi amfani da dukiyansu da harsunansu da jininsu ta wajen yaɗa musulunci ya ce fada nautumin hussein zo kusa da abu hurairar nan hatta qa'attu baina yadayhi har sai da na zauna a gaban ina matsowa ina matsowa ina shiga taro sai da na zo kusa da shi na zauna a gabansa sa wa huwa yuhaddisu nasa yana ba wa mutane labari yana gaya musu kunje kunje da rayuwar manzon Allah ta kasance annabi ya ce kaza jama'a ko saboda shauki saboda kwaɗayi su san addini suna tare da abu huraira suna sauraro shufayyu al-asbahi yace ma sakata a lokacin da abu huraira yayi shiru wa khala kuma yake banta mutane duk sun wade an gama karatu qultu lahu sai zo kusa da shi sai nace masa an shuduka bi haqqin wa bi haqqin ina gama ka da Allah don gaskiya lama haddasta ni hadisan sami'tahu min rasulillah lallai ina son ka bani wani hadisi ka bani wani labari wata magana wadda ka ji ta daga bakin manzon Allah aqaltahu wa alimtahu ka hankalci wannan magana kuma ka santa ka tabbata baka ko shakka cewa annabi ya faɗe ta wannan magana nake so ka gaya mai. in ji shufayyul asbahi mutumin yana da hikima yana son abu huraira ya gaya masa wata magana da ya tabbatar annabi ya taɓa faɗanta shi zai riƙe wannan magana a matsayin wasiya faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce af'alu lallai zan aikata la uhaddisannaka hadisan haddathanihi rasulullah lallai zan baka labarin wani hadisi wanda manzon Allah ya bani labarinsa aqaltuhu wa alimtuhu na hankalci wannan hadisi kuma na san shi na tabbata annabi ya faɗa min wannan magana bana shakka a kai ina magana da kake so ita ce wadda na hankalta na tabbatar na sani lallai annabi ya faɗa ya ce haka ne ya to zan baka labari yana faɗin wannan magana sun na shaga abu huraira sai jiri ya kama abu huraira sun na shaga abu huraira ta na shigatan abu huraira yana cewa zan baka labarin maganar da na ji daga bakin manzon Allah faɗin wannan ke da wuya sai jiri ya kama shi fama kasa kalilan ya ɗan ɗauki lokaci ya yi shuru shufayul asbahi yana sauraron shi a afaka daga baya sai abu huraira ya dawo hayyacinsa faƙala ta yace masa la'u haddisan naka hadisan lalle zan baka labari nihi rasulullah wannan labari manzon Allah ya bani shi yace fi hadal baiti kuma a wannan ɗakin a wannan masallacin da muke zaune a nan manzon Allah ya bani wannan labarin ma ma'ana ahadun gairi wa gairu babu wani tare da mu daga ni sai shi sai kuma Allah faɗin haka ke da wuya tun mana shaga abu huraira sai jiri ya sake kama abu huraira na shigatan ukhra wani jiri ya kama abu huraira ya kasa ƙarasa magana saboda tunanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya ce zai bashi labarin manzon Allah zai bashi labarin wata magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa to wani magana tana da nauyi don haka yasa abu hurairar duk ilin da ya tuna nauyin magana sai jiri ya kama shi hankalinsa ya tashi ya nemi suma saboda girmar maganar da ta fito daga bakin manzon Allah Kuma Afaka daga baya ya dawo hayyacinsa fa masaha wajhahu sai ya shafe fuskansa zufa ta mai fuskansa faƙala sai ya ce masa la'u haddisan naka hadisan lalle zan baka labari wannan labarin haddasa nihi rasulullah manzon Allah shi ya bani labarinsa wa ana wa huwa fi hazal baiti da ni da shi muna cikin wannan ɗakin ma ma'ana ahadun gairi wa gairuhu babu wani tare da mu daga ni sai manzon Allah na uku mu shine Allah fadin haka ke da wuya sun mana shaga abu huraira na shigatan ukura sai abu huraira jiri ya sake kama shi saboda tunanin girmar maganar da ta fito daga bakin mazan Allah hankalinsa ya tashi ya tuna wannan magana tana da girman gaske sun ma'afaka sai ya dawo hayyacinsa zufa ya mamaye huskansa wa masaha wajhahu ya tsantsame huskansa bayan ya shafe huskansa faƙada sai ya ce masa me na ce maka ne yace ka ce za ka bani labarin abin da manzon Allah ya faɗa ma yace af'al insha Allah zan aikata ka dai hakuri ya kasa ƙarasa magana saboda girmanta af'alu zan aikata ka dai jira ni lau la naka hadisan zan baka labarin wata magana haddasani rasulullah wannan labari manzon Allah ya bani shi wa ana ma'ahu fi hadha albayt ni ina tare da shi a wannan daki a wannan masallacin na madina masallacin manzon Allah ma ma'ahu ahadun gairi wa gairuhu babu wani tare da shi daga ni shi mu biyo. abu hurera yana faɗan haka har yanzu dai sun mana shaga abu hurera na shigatan shadida sai jiri mai tsanani ya kama abu hurera fiye da waɗancan lokuta da ya samu jirin sun mamala ya karkata kharran ala wajhihi alama zai kife akan fuskansa wannan karo kan suma abu hurairu yayi da naga haka fa asnatuhu alayya tawilan sai na jingina shi a jikina na lokaci mai tsawon gaske summa afaka daga baya sai abu hurairu ya farfado fa ya sai yace haddathani rasulullah manzon Allah ya bani labari daga ni sai shi a cikin wannan masallacin babu na ukunmu in banda Allah inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah mai albarka da ɗaukaka idza kana yawmul qiyama a ranar tashin kiyama yanzilu ilal ibadi zai sauko ga bayi sauka da ta dace da shi Allah zai sauko ga bayi liyaqdi bainahum dan yayi hukunci a tsakaninsu a lokacin da Allah zai sauko wa kullu ummatin jafiya kowace al'umma tana gurfani akan gwiwoyinta ta haula wala kowace illa billah Allah zai sauko ya yi hukunci a tsakanin bayi a wannan lokaci za a yi hukunci a tsakanin bayi ana jiran Allah ya zo lokacin da Allah ke zuwa wa kullu ummatin jafiya kowace al'umma tana gugurfa ne akan gwiwoyinta yadda Allah ya faɗa mana a suratul jafiya ya ce watara kulla ummatin jafiya watara kulla ummatin jafiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية ذاك دكا وترى الأمة تنا duk wanda ka duba za ka gan shi a turkushe ibn al-jauzi a cikin littafin sa tafsira shafi na 546 yace abinda ake nufi zaka ga kowace al'umma a gurfane gairu mutma'inna babu wani mutum ɗaya a filin hisabi da zaka ganshi da natsuwa kowa hankalinsa ya tashi la haula wala quwwata illa billah Allah shi kyauta karshen mu tin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafin aikinta ana cewa al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun yau da za a saka muku abin da kuka kasance kuna aikatawa haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق wannan shine littafin da muka rubuta wanda yake magana ta gaskiya a kan inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun lalle mun kasance muna rubuta duk abinda kuke aikatawa abu hurairah yace fa awwalu mai yad'u bihi mutum na farko wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai kira a kawo masa don a fara yi marki hisabi rajulun jama'al qur'an shine mutumin da ya hada qur'ani in annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan magana ita ce take sa abu hurairu yake suma mutumin farko da za a man hisabi a filin hisabi shine wanda ya haɗa qur'ani wa rajulun yaqtatilu fi sabilillah da kuma mutumin da ya tafi yaƙi a hanyar Allah wa rajulun kasirul mali da kuma mutum mai yawan dukiya na farko shine malami in ji manzon Allah fa yaqulu Allahu lil qari'i sai Allah ya ce wa malam alam uallimka ma anzaltu ala rasuli malam ban koya maka abin da na saukar da shi ga manzona ba ban koya ma qur'ani ba ban koya maka hadisan manzona ba kala sai malam ya ce bala ya rabu sai malam ya ce haka ne ya ubangiji ke daga can ne ya ubangiji ƙala sai Allah ya ce masa fama za a milta fi ma ullimta to me ka aikata cikin ilimin da aka baka tunda na baka ilimin ƙur'ani na kuma baka ilimin hadisan manzona to wani aiki kai da ilimin nan da aka baka ƙala sai ya ce kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar na kasance ina tsayuwa da ƙur'ani ina ibada a sa'o'in dare da kuma sa'o'in yini wato cikin dare ina tashi in yi sallah in karanta ƙur'ani haka nan da rana ina karatun ƙur'ani ina ibada fa Kulu Allahu lahu kazabta sai Allah madaukaki ya ce masa kai ƙarya wa taqulu lahu al-mala'ikatu da jin haka sai mala'iku su ce kazabta kai karya domin sun tabbata lokacin da Allah ya ce ya yi ƙarya to tabbas wannan malamin ƙarya ya yi no haka mala'iku suke ba da shaida ta an yi kala ka dai yi nufi duk karatun da ka yi a duniya abinda ke nufin ka inna fulanan ƙari'un shine a wayi gari ana cewa wani fa ya ƙware wani akwai ilimi abinda Allah zai gaya masa kenan kayi karatu ne kayi kokari kasan hadisai kasan qur'ani kasan baki da fari don a ce wane ya kware wane malam ne manufarka kenan faƙar ƙila zaka kuma an riga an faɗa din tun a duniya dan an ce kowa wani akwai karatu shike na rabon ka ka riga ka samu tuntuni fa hawla wala quwwata illa billah wa yu'ta bi sahibil mal annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a kawo mai dukiya fa yaqulu Allah lahu sai Allah ya ce masa alam wasi alaika ashe ban yalwata maka dukiya ba Hata lam a ka tahtaju ila ahadin na baka wadata har sai da aka wayi gari baka da buƙatar komai wajen wani duk abinda da kake so akwai kuɗi sai ka cire ka saya kawai ba abin da ya fi ƙarfinka a duniya ashe ban baka dukiya haka ba Allah zai tambaye wannan mawadacin kala sai wannan mawadaci ya ce bala ya rabbi haka ne ya ubangiji ka bani dukiya ka wadata ni ka yaye min bukatu sai Allah ya ce masa fa ma za amilta fi ma ataituka to me ka aikata da dukiyan da na baka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tambayan nan da Allah zai yi wa bawa a filin hisabi me ka aikata a lokacin da Allah ya ma mutum wannan tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta waccan aya ta suratul nisa aya ta 42 da Allah ya ce yawma idhin yawaddu alladhina yawma ya yawaddu ladina kafaru wa asawar rasul law tasawwa bihim al-ard لا تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لوكacin da Allah zai ce ma bawa fama za amilta me ka aikata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan aya ta suratul nisa yauma izin lokacin da Allah ke tambayan bawa me ka aikata da dukiyar da na baka me ka aikata da ilimin da na baka mutane biyu a wannan lokaci da ake musu tambaya allazina kafaru wa asawur rasula da kafirai da waɗanda suka saba wa manzon Allah mutane biyu aka ambata a wannan aya wasu kuma suna cewa mutum ɗaya ne ya haɗa siffan mutane biyu ya ɗauki siffan kafirci kuma ya ɗauki siffa na saba wa manzon Allah da wanda ya kafurta da kuma wanda ya saba mu manzon Allah a lokacin da Allah yake ce masa mai ka aikata a duniya a wannan lokaci suke fatan lautu sawwa bihimul ardu ina ma za a mai da halittar su ta zame kasa da Allah zai maishe su su zame kasa a ta ana takawa da wannan shi ya fi musu Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa kuma ba za su boye ma Allah wani labari ba ya san komi a lokacin da Allah ya tambayi wannan mutumin me kai da dukiyar da aka baka kala sai ya ce kuntu asilur rahima na kasance ina sa da zumunci da dukiyana ina da yayu ina da kannai kasan akwai wanda in ya samu dukiya ba ruwansa da dangi mutum nawa ne yake da wadata kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya yana bara ko yana leburanci sai ya wahala kafin ya samu abin da zai ci wanda yana da dukiyar da zai iya bashi a isasshen jari amma bai yi shi wannan ya yi ƙoƙari ya kula da dangi ce na sa da zumunci da dukiyar da ka bani wa Saddaku na yi sadaka fa ya Allahu lahu sai Allah ya ce eh duka kai ka zabta ƙarya kake faɗa a lokacin da Allah ya ce ƙarya yake yi wa kulu lahu mala'ikatu mala'ikatu suma mala'iku sai su ce ka zabta karya. ƙarya wa ya Allah ta'ala Allah zai ce e ka aikata ba shakka ka sa da zumunci ka ba da sadaka ka taimaka wa talakawa duk kayi wannan an gina masallaci an gina makaranta bala aranta an yi a fulanun jawadun abinda duk kai nufi kawai shine a ce wani akwai kirki kirki sai wani baka da nace fa ne je ka gidansa bukatar ka a ce wani akwai kirki fakat kila zaka kuma an riga an faɗa wani akwai kirki don haka rabonka na duniya kuma ka same shi wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah sai a kawo wanda ya mutuwar shahada ba a ce yayi mutuwar shahada ba saboda shahadarsa bata karbu ba sai aka ce an kashe shi a hanyar Allah dan ba duk mutumin da ake kisansa a hanyar Allah ne yake mutuwa shahada ba kada ka yi tamani duk wanda ya mutu a filin yaƙi ya yi shahada Allah ya karɓi shahadarsa za a ce an kashe shi a hanyar Allah amma shin shahadarsa ta karbu a wajen Allah wannan kuma sai Allah ya sani wannan mutumin shine na uku an kawo shi gaban Allah fa yaqulu lahu Allah ya ce masa fi ma za ku tilta wai akan wani abu yasa aka kashe ka wani dalili ya zama ajalin ka sai sai wannan mutum yace umirta bil jihadi uh, umirtu bil jihadi an umarce ni an ce in tafi yaƙi fi sabilika a hanyarka faƙatantu ni ko na bar gida na bar ‘ya'ya na bar dukiya na ɗau makami na tafi yaƙi hatta kutiltu har dai aka kashe ni fa yaqulu Allah ta'ala lahu sai Allah madaukaki ya ce masa kazabta ƙarya kai wa taqulu lahul mala'ikatu mala'iku su ce masa kazabta wani kai ƙarya domin duk abin da Allah ya faɗa mala'iku suna amsawa wa yaqulu Allah sai Allah ya ce bal aratta an yuqala fulanun jari'un ka tafi yaƙi ne dan a ce wani gwani ne bar dai jarumi gwanin yaƙi fakat kila zaka kuma an faɗa an ce yaƙi sai wani kai jan namiji ne to iya rabon da zaka samu kenan ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي أبو هريرة lokacin da annabi ya kawo ƙarshen wannan magana yana isowa wannan guri sai annabi ya bugi gwiwata ya ɗauki hannunsa ya bugi gwiwata wato alamar abu huraira ka saurara ba wai annabi ya bugi gwiwarsa ne don ya cutar da shi ba wato ya bugi gwiwarsa ne don annabi zai masa matashiya kaga mutane ukun nan faƙala sai annabi ya ce ya aba hurairata ula'ika salasatu kaga waɗannan mutane uku awwalu khalqillahi tusa'aru bihim an-naru yawmal qiyamah su na farko daga halittun Allah waɗanda za a ruruta wutar jahannama da su malami shine na farko mawadaci na biyu wanda ya mutu a filin yaƙi shine na uku la haula wala quwwata illa billah akwai wata riwayar. aka ce bayan wannan abu ya auku wanda abu huraira shi ya ba da labarin sannan shi wannan tabi'i ya ce ya ma tafi da kala ala mu'awiya fa akhbarahu bi haza ya bayan ya bar garin madina sai ya tafi siriya da ya tafi siriya sai ya shiga ga mu'awiya ya ba shi labarin irin wannan magana wadda ya ji ta daga bakin abu huraira allah shi kara masa yarda ya ce ya kai muawiya na tafi madina a lokacin da na tafi madina na sadu da abu hurairar sahabi manzon Allah a masallacin annabi fa akhbarahu bi hadha an abi hurairah ya ba wa muawiya labari wanda abu hurairah ya bashi faƙala mu'awiya lokacin da mu'awiya ya ji wannan magana sai ya ce qad fu'ila bi ha'ula'i haza ya ce yanzu waɗannan mutane uku makomansu kenan malami ya zan da shi za a fara ruruta wutan jahannama a filin hisabi da mawadaci da mutumin da ya mutu a filin yaƙi ya ce fa kaifa baki bakiya minan nasi to kuma yaya kenan ga wanda ya saura idan za a yi ma waɗannan mutane uku haka to sauran mutane kuma fa sun baka mu'awiya sai mu'awiya ya kama kuka buka'an shadida ya dinga kuka kukan mai tsanani hatta na annahu haliku sai da muka yi tamanin zai halaka a sanadin wannan kuka da yake yi saboda hankalinsa ya tashi waɗancan mutane su ake ganin na gaba sai ya zama da su aka fara kunna wutar jahannama to ina kuma ga waɗanda suka kasa su ta wajen aiki wa kullum sai muka ce kad ja na hazar rajulu bi sharrin wannan mutum fa ya kawo mana sharri ga shugaban kasa zai mutu muawiya ya dinga kuka ana tamanin anya ko ba zai halaka ba sanadin wannan kuka sannan can muawiya sai ya farfado wa masaha an wajhihi ya shafe fuskansa bayan ya goge fuskansa sai ya ce sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya Allah ya faɗa a Qur'ani ya ce man kana yuridul hayatad dunya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الله يا فقه القرآن يتي من كان يريد الحياة الدنيا وان دي كسن رأي والدنيا يكي نفي دا أيكين كنسا وزينة دا كما سامن قاوتا شي aikin كن دا دو yi نفي ya samu duniya da kuma kawa ta duniya ɗin to Allah ya ce wanda wannan ita ce manufarsa nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukansu a duniya ɗin in ji Allah ilimi da kake karantarwa ya zama manufarka ka samu duniya ko to Allah zai baka duniya din dukiyar da kake taimakon addini da ita in manufarka ka samu duniya to daga duniyar Allah zai biya ka nuwaffi ilaihim a amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ba za a rage musu komai ba wato duk sakamakon da Allah ya tanadi zai bayar to zai ba su ne a nan duniya sai Allah ya ce a ƙarshe ula'ikan ladina ula'ikan ladina laysa lahum fil akhirati illa nar وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار كاغا ودنن سوني متانا دا الاهرة باس دا كومي فاتشي Allah ka saba mu bane wa habita ma sana'u fiha abinda duk suka aikata a duniya lalatacce ne wa batilun ma kanu ya'maluna abinda dama suke aikata batacce ne subhanallah muna roƙon Allah madaukake ya sa mu samu ribar aikin mu a kiyama jama'a mu kyautata niyya a ƙarshe ina godiya ga jama'a da suka ba da haɗin kai dangane da wannan eh, tafsiri da za mu gudanar a wannan masallaci musamman 'yan kwamiti da kuma a dukkan wanda ya taimaka imma da dukiyarsa ko da shawara eh, da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa duk dai mu samu ladan ayyukanmu duniya da kiyama ina mana tunatarwa dangane da halattan wuraren karatu ba ma wannan kawai ba saboda abu ne wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin manyan ayyuka da ake son musulmi ya aikata a cikin watan ramadan wanda kun san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin abu huraira da yake sahihu muslim hadisi na 2699 majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah babu wata jama'an da za ta haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah Ya na kitab Allah suna karanta littafin Allah wa tadarasunahu suna bitan wannan littafin ah, bainahum illa na nazalat alaihim sakina face natsuwa ta sauko musu duk mutanen da suka haɗu a wani guri musamman a masallaci suna karatun Qur'ani to waɗannan mutane Allah yana musu kyautan abubuwa hudu na farko Allah zai saukar da natsuwa a kansu tun mutumin da kake ganin ba shi da natsuwa to baya halatta wajen wa'azi ne amma matukar zai rika zuwa gurin da ake wa'azi to Allah zai bashi natsuwa don Allah ya ce eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, waɗanda suke haɗuwa a wani masallaci suna bitan littafin Allah suna karatunsa to ba ta tashi illa nazarat alaihim sakina face natsuwa ta sako musu wa gashiyat kumur rahma kuma rahama za ta lullube su wannan shine abu na biyu wa haffathumul mala'ika sannan mala'iku su kewaye su wa zakarahumullahu fi man indahu kuma Allah ya ambace sunayensu a cikin waɗanda suke kusa da shi a can saman bakwai wanda al-Imam Nawawi yake cewa ma'anarsa yuzhiru fatlahum wa yurihim hasana amalihim a can saman bakwai Allah zai bayyana falalansu Allah zai kirga sunayen waɗanda suke zaune a wannan masallacin wajen ga mala'iku ya ce akwai wane da wane da wane ya bayyana falalansu sannan ya nuna wa mala'iku sakamakon da ya musu tanadi na aljanna ka duba sharhu sahih muslim a juz'i na goma sha bakwai shafi na sha tara sannan kuma yawaita sadaka domin hadisin da yake sahihul bukhari da muslim hadisin abdullahi bin abbas muttafaqun alai wanda shine asalin hujjar yin tafsiri a watan ramadan da kuma yawaita karatun qur'ani wanda abdullahi bin abbas yake cewa kana nabiyu ajwadan nasu bil khairi manzon Allah ya kasance yafi kowa kirki babu wani mutum da zaka nuna ka kwatanta kirkinsa da na annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ka sani yana da kirki to manzon Allah ya fi shi in ji Abdullahi bin Abbas ya ce wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan kuma a tsawon shekara watan da annabi ya fi yawaita kirki shine watan Ramadan sannan a cikin Ramadan din kuma fa a wani lokaci ne manzon Allah ya fi yawaita kirki hina yalqahu Jibril lokacin da mala'ika Jibril ya sadu da shi wa kana jibrilu yalqahu kulla lailatin kuma malaika jibrilu yana haduwa da annabi a kowane dare suna karatun qur'ani hatta salika kowane dare malaika jibrilu yana zuwa ga manzon Allah ya aridu alaihi nabiyyu alquran abdullah bin abbas yace annabi yana wato yana eh, karanta qur'ani ga malaika jibrilu ya karanta malaika jibrilu yana sauraro to a wannan lokaci da suka yi wannan bitan qur'ani din a wannan lokaci manzon Allah ya fi yawaita kirki fa idza laqiyahu jibril alaihi salam abdullahi ibn abbas ya ce idan aka ce maka watan azumi ya tsaya kuma aka ce ma mala'ika jibril ya taho sun yi bitan qur'ani a wannan lokaci kana da bil khair min ar-rihil mursala abdullahi ibn abbas ya ce kirkin manzon allah ba a kwatanta shi da na dan adam ya ce ya fi kirki na iska wato mai danshi iska da ta zo da lema a lokacin da ake fari misali ƙasa ne ana fari an daɗe ba ruwa an ɗauki lokaci mai tsawo babu ruwa mutane suna Allah Allah ruwan sama ya sauko can sai suka ji wata iska ta kaɗa iskan cikinta akwai lema kaga wannan iska ta kawo musu albishir ko sai abdullahi bin abbas ya ce to kirkin manzon Allah ya fi na wannan iska me ake nufi da haka ana nufin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita kirki a lokacin da ma yake bitan karatun qur'ani ah, sannan kirkinsa abdullahi bin abbas ya kwatanta shi da na wannan iska wanda malamai suke bayyana ma'anar wannan siffa da abdullahi bin abbas ya yi na kirkin annabi sallallahu alaihi wasallam da ita waccan iska suka ce kamar misali a fathul bari ya ummu khairuhu wa birruhu man huwa bi siffatil faqri wal haja wa man bi siffatil gida wal kafafa ba wai talaka kadai yake amfana da kirkin annabi a wannan lokaci da ya saurari karatun qur'ani ba yace da talaka da mabukaci da mawadaci wato kowa da kowa yana amfana da kirkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato in wata ramadan ya zo manzon Allah baya ware talakawa ta wajen kirki hatta mawadata manzon Allah yana yana yana taimaka musu kamar yadda yake gaya ma asma'u bintu umay eh, bintu Allah shi kara mata yarda la tahsi fa yuhsi Allahu alayki yana ce mata kada ki kididdige kada ki tsuke bakin aljihunki in kin yi haka Allah sai ya wato kididdige yawan ladan da zai baki domin haka abubuwa guda biyu din yana da kyau mu mai da hankali akan su karatun qur'ani a wata ramadan da kuma yawaita alheri Allah shi samu iya a ƙarshe ina tunatar da ku game da tsari na tafsiri na na farko zan ci gaba da tafsiri ne daga inda na dakata a shekarar da ta wuce maimakon a ce mun sake komawa ana maimaita abu guda za mu ci gaba ne daga inda muka dakata a karatunmu na bara insha Allah da fatan za a yi hakuri da wannan tsari kuma na biyu ba ni da wani littafi guda na tafsiri da nake karanta shi bincike nake daga littafan tafsiri da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam in fassara ayar qur'ani sai dai kuma a ko da yaushe na faɗi magana na kan yi kokari in gaya muku inda na samu ta don haka insha Allah zan sauwake ma wahalar bincike kenan da fatan wannan ma za a yi hakuri da shi babu wani littafi guda wanda na sa a gaba a ce ina karanta shi ina fassarawa sannan na uku wanda duk yake da tambaya zan so ya rubuta kuma ba sharaɗi ba ne ka ji amsa tambayar ka a ranar da ka rubuta saboda sai na koma na yi nazarin waɗannan tambayoyi naku tunda ni dai ba annabi ba ne ba kuma mahadi ba ne idan na yi nazarin tambayoyin wanda na ga zan iya amsa in ciro amsar in rubuta in na taho in gaya ma ka duba littafi kaza tambayar da kuma bata dace ba ko ma ban san amsar ta ba sai ka ji shiru yanda ya sauwaka sai a yi hakuri da fatan Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ladan wannan karatu da muka yi Allah kuma ya karfafa mana himma akan ci gaba da karatun muna da fatan insha Allah karatun namu zai kasance na awa ɗaya ne da rabi daga karfe hudu zuwa biyar da rabi insha Allah za mu iya kokari mu ga cewa hudun nan ta yi mana daidai muna nan Allah ya taimaka mana Ba ina ga za mu takaita haka don lokacin yayi biyar da rabi ko insha Allah Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low shaping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Najeriya. ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin Hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi